الحمد لله الذي رفع بالسنة أقدارا وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الحوائج ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم وارتفع أثرهم إلى الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو جوة ذو القادة لسافن قمت من الفرما سرك المسلمين الله يتعلي شيء قال متنكسا wanda ya daidai da 1447 talatin ga watan hudu shekara 2026 a wannan masallaci na Khalid bin wali, inda muke gabatar da karatu cikin littafin tambihu ulil albab ala 555 qawlan min aqaid abul abbas wannan ne majalisi na arba'in da hudu da uku wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi ɗari da saba'in da tara malam ya ce ƙaunar shekul islamu bin taimiyya an alkutubin gausul jami maganin shekul islamu bin taimiyya dangane da kutubi wanda suka ce shi ne jami'i wanda ya tattaro komai da komai da kowa da kowa to shine sai malamin yake cewa ya qulu shaykhul islam ibn timiyyah al-harani ibn timiyyah yana fada yace ma yasumuhu ba'duhu abinda sashen su suke rayawa suna fada su sufaye din min anna al-qutb al-gausa to lalle shi qutbi gausi al-jami'a wanda yake Cike masa laƙabi alƙutubul gausu aljami'u ya muddu auliya Allahi yana mawaliyan Allah madadi in an ce madadi shi ne ƙara abu an fahimta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan kalman a ƙur'ani. wanda ita kalman ya muddu daga madda ya muddu maddan ne da aka aka samu maganan madda a karatu na ma'anan abin da ake ja a ƙara shi a al'adarsa da aka sani da haka daga nan ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa Allahu ya stahazi ubihi Allah shi yake mayan musu da martani a madadin izgilin da suke yi sai ya ce wa ya mudduhun da ɗuguyanihim ya amaru sannan haka Allah ta'ala ya ce izi ya yaqulu lil mu'minina alan kun an yi rabbu kun bi thalathati alafin min al mala'ikati munzili naka kaga an yi middakum ya tsare ku ya karfafe ku bi salasata alafin da mala'iku guda dubu uku wa'inda ainihin wato ake saukar da su haka Allah ta'ala yake bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada sai ya ce yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al-mala'ikati wanda ya nuna cewa wannan madadin Allah ya tsare ku da abu ya ƙarfafe ku da shi asali Allah subhanahu ne yake to da haka sai kuma in abin da yake na bata ne da Allah ya ce wa ikwanuhum yabuddunahum fil ghayyi thumma la yusiru da haka yace kul man kana fid dalalati falyamdud lahu rahmanu madda hatta izara ra'aw ma yu'aduna imma al wa imma saa fasu ya alamu na manhu wa sharrun makanan wa al’afu da kuma man kane zunnu allon yinsu da hullahu fi duniya wal akara faliyan gudu bi sababin ilis sama'i ya kasa a faliyan zu hal yi ziban na kai duhu ma ya gizu sannan haka allah ta'ala ya ce "Wa an na mafil addimin shajaratin a kalamus wal bahau ya mudduhu min ba'adihi sab'at abuhurin ma na fidar kalimatullah inna Allah azizun hakim sannan haka ya ce wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kaga nan wa yumdidukum Allah zai kare ku ya kara muku dukiya ya ba ku ƴaƴa sannan wa yaj'al lakum jannatin sannan wa yaj'al lakum anhara to shine sai yake cewa min anna al-gawth al-qutb al-jami'a yamuddu awliya Allah irin wannan madadin a ƙare ka da wani abu an san ba wanda yake yin shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa ya arifuhum kullahum sannan ya san su ga baki ɗayan su kamar yadda suke faɗa Wani nahawa hada da makamancin wannan shi kudubi gausi duk inda wali yake a duniya ya san sai ya ce fa hada batil wannan banna ne ba abubakar wa umar idan ana maganan waliyantaka in ka cire annabawa idan sahabbai ba su zama waliyye ba to ƙarya ne Allah bai da waliyye a doron ƙasa da haka babban wali na Allah subhanahu wata'ala a ajin farko in ka cire annabawa in ka cire annabawa babu kamar ainihin wato sayyidina abubakar aina ganin kamar wannan ce take da alaku a wannan ce nake ganin take da alaku wace ce take ƙara ita ce take ƙara to da haka ya zamanto abubakar shine ibn taymiya yake da misali Cefa abubakar da umar lam kuna ya arifa li jami'a auliya. allah da abubakar da umar ba su taba da'awar cewa duk inda wali yake a doron ƙasa ba sun sani. su fa masu da'awar waliyantakan nan fa in an ce shi kudubi ne to duk inda wali yake na zamanin shi da wanda ba na zamanin shi ba ya san da shi da shi sai na abubakar da umar ba wanda ya taba da'awar cewa duk inda kuɗi biyu yake a duniya ya san da wannan kuɗin ba wanda ya taba wannan da'awar a cikinsu. su ita ce maganar da ibnu taymiya yake sai yake cewa wato wala yumuddanihim kuma basu su taba cewa suna musu madadi ba cewa ga wani wali yana samun ƙarin wani abu daga gurinsa su suke karfafarsa sai ya ce fa kaifa bi haula iddallin almuqtarrina ta yaya za a yi wa'annan batattun wa'anda suke masu rudar mutane makaryata kuma su zo su ce wai suna da wannan matsayin wannan ya zo cikin ziyaratul qubur al-idaratul amma lit-tabi' wat-tarjama sai yace al-adillatu min kitabillahi ta'ala dalili daga cikin littafin Allah ta tadullu ala anna jami'al umuri bi yadillahi wacce take nuna cewa dukkan al'amura a hannun Allah subhanahu wata'ala take qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma dabbati babu wani abu na halitta da yake taka fil a cikin ƙasa da haka lafazin dabba idan an ambace shi idan dai a istilahin ƙur'ani ne ya kamata mutane su fahimci cewa yana ɗaukar duk wata halitta wacce take ainihin wato taka doron ƙasa saboda aka kar a zo a ce maka dabba a ta rigima da kai an gani Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratun nori ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki a cikin suratul Nuri ya faɗa cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'i Allah shi ya halicci duk wata halitta da take daka doron ƙasa ta ga nan gurin da yace wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'i sai ce shi ya halicci duk wata halitta da take taka doron ƙasa daga ruwa kamar yadda haka Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan Allah shi ne wanda ya halci ɗan adam daga ruwa, ruwa amma wani iri na mani. To haka kowace dabba Allah ya ce wallahu kala a kulla dabbatin min ma'i, sai ya ce famin manyan shi a dabat ne. Cikin dabbobin da Allah ya halitta a kowanne suna tafiya, suna jan ciki. To sai ka ƙiyasto ka sa su maciji da duk wata halitta da ka san Allah ya yi ta, in tana tafiya jin ciki take Allah ya kira ta ya ce mata dabba. sai ya ce wa minhum man yamshi ala rijlayn a cikin halittun da Allah ya halitta daga ruwa ko inda suna tafiya da kafa ko guda biyu to sai kai dauko duk halittar da ka san tana taka doron ƙasa da kafa biyu take tafiya tun daga dan adam to ka sa su cikin dabbar da Allah ya halitta daga ruwa sannan Allah madaukakin sarki sai ya ce wa minhum man yamshi ala arba'in a cikin halittar da Allah wanda suke taka doron ƙasa suna tafiya akwai inda suke tafiya da ƙafafu guda hudu shi yasa Allah ta'ala sai ya ce ya khluqu Allahu ma yasha'u Allah yana halitta abin da ya ga dama sai ce inna Allah ala kulli shay'in qadir to haka zaka ga cewa wannan yana daga ciki da haka in yace maka inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء به الأرض بعد موتها سيسي وبص فيها من كل دابة da abin da Allah ya yada na halitta duk wata halitta da in tana tafiya ta ta ƙasa take yi a doron ƙasa Allah ta'ala sai ya kira ta dabba sannan ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata halitta da take taka doron ƙasa nan gurin ba ana nufin dabba ba a'a duk halittar da in tana tafiya in dai a ƙasa take tafiya ta Allah ta'ala sai ya kira ta sai ce mata dabbatun sai ce wala ta'irin ya bi janahihi kaga dama tafiya a ƙasa kishiyarsa shine wanda ke tafiya a sama da haka Allah ta'ala da ya tashi sai faɗi duk halittar da ke taka doron ƙasa dan adam da wanda ba dan adam ba Allah sai kira sai ce musu dabbatu sai ce wala ta'irin babu wani tsuntsu ya tsiru bi haihi da yake tashi da fukafukinsa illa umamun amsalukum Allah yake dukkan su al'umma ne kamar ku shi yasa yake ma farradna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yusharu ba wani abu da muka yi sakaci a lauhil mahfuzu wanda ba mu sa an rubuta ba sannan dukkan kuma halittar haka za mu tattara ta mu mayar da ita zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka wannan aya tana cikin suratu hud wanda Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi ba wata halitta da take taka doran ƙasa illa ala Allah rizquha fa ta arzikin ta yana wajen Allah wa ya alamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah subhanahu wa ta'ala ya san wato matabbatatta da makomarta sai ce kullum fi kitabin mubin dukka yana cikin littafin Allah mabayyani da haka da ga cewa haka annabi Hudi ya faɗa cewa mutanensa lokacin da suka ce masa inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala sai ce musu inni ushidullaha washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzibu sai ce musu inni tawakkaltu ala allahi ni na dogara ga Allah rabbi wa rabbikum ubangiji na ubangijinku sai ce musu ma min dabbatin ba wata halitta da take taka doron ƙasa illa huwa akhidun bi face Allah ne ke rike da gashin gaban goshinta inna rabbi ala siratin mustaqim da haka Allah sai ya ce walillahi yazidu man fis samawati wa man fil ardi min dabbati kaga sai Allah ya ce abin da ke sama da abin da ke ƙasa na wanda ke taka doron ƙasa duk suna sujjada ga Allah wal mala'ikatu hum la yastakbirun to shi yasa sai yace wala yu'aqidu an-nasa bi zulmihim da Allah yana kama mutane da zaluncin da suke yi sai yace ma taraka alaiha min dabbati da Allah bai bar wata halitta na ta ci gaba da taka doran kasa ba walakin yu'aqiruhum yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun sannan Allah yake cewa wa idza waqa al-qawlu alaihim amma kaga nan da Allah ya ce idan lokaci yayi akhrajna lahum dabbatan minal abdu ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la da wannan kuma fitar ita wannan dabba ɗin wata alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama nan gaba wata dabba ɗin za ta fito da haka za ka ga Allah ya ce wa ka'ayyin min dabbatin la ta'amilu Allahu rizqaha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya ce khalaƙar samawa bi ghairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa basa kulli dabba wa anzala min as-sama'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin guraren da ƙur'ani itlaqin dabba ba akan dukkan halittu ba za ka gaba su da yawa yanzu kaman falan ma na alaihi al ma dallahum alamauti illa dabbatun min al'abdi, ardi ta ganin wata halitta ake nufi a doron kasar ita ce ainihin wato tururuwa amma galibin itlaqin Ƙur'ani, irin su walau ya'khudullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batta fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatin liqaumin yuqinun in ka ayoyi guda biyu galibin itlaqin qur'ani in ya faɗi dabba to yana nufin duk halittar da ke taka doron ƙasa sawa'un dan adam ne ko ba wa ba ko ba ainihin wato dan adam ba to da haka nan wajen Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa ma min dabbati babu ainihin wato wata halitta da take taka ainihin wato doron kasa Fati arzikinta yana ainihin wato wajen Allah wato ko wani abu wanda yake ainihin wato makamancin ainihin wato wannan din Kuma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha fati arzikinta yana wajen Allah subhanahu wataala wa ya'lamu mustaqarraha Allah ya san wato mustaqar nata matabbatar ta wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin mustawda'aha shine ba'da al-maut asr rahmi inda Allah zai ajiye ta tun tana cikin mahaifa ko in ta mutu inda za ta koma zuwa ga shi Allah din duka Allah madaukakin sarki ya sani ma'ana ba wata halitta da take taka doron ƙasa mustaqarraha matabbatar ta inda za ta zauna a duniya ko tun dan adam yana cikin tsatso wa mustawda'aha inda za a ajiye ta a cikin mahaifa ko inda mutum zai koma bayan ya koma zuwa ga Allah to wannan duka Allah ya tsara shi kullum fi kitabin mubin duka yana cikin littafin Allah subhanahu ta'ala) mabayyani wa qala ta'ala ma min dabbatin illa huwa aqidun bi ha inna rabbi ala siratin mustaqim wa ta'ala Allah ya ce wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul 'alim wannan Allah ya faɗa wa sahabbai ne lokacin da suke jin tsoron barin makka su tafi madina su hijira Allah maɗaukakin sarki ya ce musu ku haƙuri ai ba ku ba halittu da yawa suna taka doron ƙasa kuna suna rayuwa wa ka ayyin min batin la amilu Allahu rizqaha wa iyaku. za ta tashi daga nan zuwa can ba ta ɗauke da arziki yadda Allah ke azurta ta ya ciyar da ita ta rayu kuma in kun nan kun yi can haka Allah zai muku arzikin da za ku rayu shi yasa wani gurin sai ya ce musu ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a ƙasata tana da yalwa da haka ni kadai za ku bautawa in ji Allah subhanahu wata'ala haka Allah madaukakin sarki ya ce musu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Allahu allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku thumma razaqakum sannan shi yake azurta ku thumma yumitukum sannan shi zai kashe ku thumma yuhyikum sannan shi kuma zai raya ku sai ce halmin iku shin a cikin abokan tarayyar da kuka samu Allah man ya fa'al zalikum mai shi akwai wanda ke yin haka akwai wanda shi yake azartawa ya kashe ya kuma raya ke sa yake subhanahu ta'ala amma yushriku sarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da wasu ke hada shi da shi da abin da bai kamata haɗa Allah maɗaukakin sarki da shi ba da haka ya ƙara faɗa wani wajen ya ce ƙuli da ulladi na za'amtun min dunihi ku kira duk wanda za ku kira wanda kuke riya wanda ba Allah ba za ku ga la yamliku na misala zarratin ba su mallaki ko da ƙwayar zarra ba fi samawa ta a sama wala fil ardi ballantana a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahum minhum min zahir ba su da abokan tarayya a cikin su sannan ba su da wani wanda yake mai taimako ainihin wato a cikin su wa qala ta'ala Allah ya ƙara faɗa yace huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi Allah shi ya sanya ku a doran ƙasa wani yana maye ma wani an fahimta yi hala'in da Allah madaukakin sarki ya taba ɗan wannan a matsayin zai sanya wasu su cin ga maye ma wasu saboda ainihin wato jarabawa in ji Allah madaukakin sarki an fahimta yi da haka Allah maɗaukacin sarki sai ya faɗi cewa ya sanya wannan ya zamanto khala'i wani yana ainihin wato maye ma wani daga wa'annan in sun tafi wasu sai su kamar yadda ya faɗa a wani gurin ya ce huwa da ja'alakum khala'ifa al-ardi Allah shi ya sanya wasu su maye ma wasu a doron ƙasa yanzu nan anguwar wa'anda suke rayuwa a yanzu wasu kanuha ghayra allazi biha qabl nan gaba da an wasu shekaru za ka samu Allah ya sanya waɗanda ke rayuwa a nan Allah ya sanya wasu kala'i wannan generation ɗin ya tafi wani ya zo shi ne kala'i da huwa da ala kuma kala'i fil afi Allah shi kaɗai ke sanya wasu na maye ma wasu a bayan ƙasa da ka wanda ke limanci a wannan masallaci da jagoranci Allah ya sanya tsari ko bai so nan gaba su ya tafi wani su ya zo kamar yadda kowa ya sani gwamnan jiha yanzu an yi shekarun da ba shi ba ne wani ne kuma Allah ya sanya tsarin ko ana so ko ba a so wallahi sai ya tafi wani sai ya zo tsarin Allah ne haka kuma wanda ya sai canza kamar yadda shugaban ƙasa yanzu ba shi ba ne wani ne rashin haƙuri ne da za a yi haƙuri ina rantse muku da Allah ko ana so ko ba a so dole su ya tafi Allah su ya kawo ni shine huwa da ja'alakum kala'ifa fil ardi Allah shi ke sanya wasu su maye wasu a bayan ƙasa wannan haka tsarin na Allah subhanahu wata'ala yake dukkan wanda yake ko daga fara demokradiya ba wai daga fara shugabanci daga fara demokradiya zuwa yanzu dan Allah ka lissafo ka gani shugaban ƙasa nawa aka yi suka tafi a lissafa obasanjo wannan demokaradiyya ta bayi ke nan baya baya obasanjo ya tafi bayan ke sewa bayan ke sewa bayan ke sewa ta ga bayan buhari sewa yadda da ka shiga ofis ka ga hotunan wasu kafin kai a jere to wannan dalili ne kai ma wata rana sai an je rahotonka saboda da tana dawwama da sai ka samu wani a dawwame ya dawwama kai baka samu ba ganin hoton wani ana tsohon shugaban ƙasa an lissafo wata ran kai ma za ka shiga layi ganin hoton wasu gwamnonin an lissafo kafin kai kai ma za ka shiga layi don anan kaduna ne to ku fara lissafi daga dawowar demokaradiyya makarfi shine na tsaye eh? dabale rafu a wai muna nufin dawowar demokaradiyya eh eh daga nan tuna muke lissafa daya biyu uku haga hudu biyar ka gani to tun da ya zo ya ga hotunan mutum biyar kafin shi yanzu shi ne na shida wala wata ransu an kawo na bakwai shi ya gama shi yasa ga wani gurin Allah sai ya ce huwa labi da alakun khala'ifal abu. sai ya ce wa ba a din ba'din darajati Allah sai ya sanya wasu na saman wasu wajen daraja ta duniya sai ya ce ma a atakum dan ya jarraba ku cikin abin da ya ku? sai ce inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim da haka zamu ga al'ummomi da yawa idan wannan al'ummar ta zo ta wuce sai ya faɗa ma al'ummar sai ta summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'di sannan sai maka sanya ku ko kuma yi musu bayan wa'intan sun wuce sai ya ce linanzura kaifa ta'malu dan ku kuma mu ga abin da ku za ku yi yanzu annabi nuhu haka Allah ya ce fakazzabu mutanen shi da muka turo suka karya tashi Allah ya ce fa najjaynahu wa man ma'ahu fil sai muka tsiratar da shi da wanda suke tare a cikin jirgi waja'alnahum khala'ika sai muka sanya su su suka mai wa gharaqna allazina kadzabu bi ayatina fanzur kayfa kana aqibatu al mundiri da haka nan gurin da yace huwa allazi ja'alakum khala'ifa al ard fil ard sai ce fa man kafara fa alayhi kufru duk wanda ya kafirci to zai ga sakamakon kafircin kansa zai koma wala yazidul kafirin kufruhum inda rabbihim masu kafirci kafircin su ba zai kara musu komai a wajen Allah ba illa maktan fati sai ki wala yazidul kafirin kufruhum masu kafirci kafircin su ba zai kara musu komai ba illa kasara fati tafiwa sai yace kul ka ce musu ara'aitu ba ku gani ba shuraka akum allazina tad'una min dunillahi abokan tarayyar da kuka ɗauka kuka sa ma Allah aruni ku nuna min ma za ka laƙo min al'abdi me suka halitta a cikin doron ƙasar nan am lahum shirkun fis samawati ko suna da ainihin wato abokan tarayya ne a sama wa qala ta'ala Allah ya ƙara faɗa inna Allah yumsiku as-samawati wal ardi an tazuya Allah shi ya rike sammai bakwai da kasai bakwai sabu da kada su gushe ah. wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di inda za su gushe akwai wanda ya sai rike su in ba Allah subhanahu wata'ala din ba innahu kana haliman ghafura shi Allah yana da hakurin da yake dauke da dauriya sannan ga kuma ainihin wato gafara ah. wa qala ta'ala Allah ya ƙara faɗa cewa kan mutanen annabi Nuhu da ya aiko shi tara shekara 950 yana kirin su zuwa ga Allah daga cikin jan hankalin da ya musu shine yursil sama alaikum mijirara Allah zai saki sama akan ku ta dinga kwararar da ruwa wannan kinaya ne na ainihin wato arziki da haka za mu ga cewa Allah madaukakin sarki da ya tashi kalmar mijraran dinnan a wajen a cikin alqur'ani gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki su uku ainihin wato ya faɗe ta midrara da wannan gurin da kuma suratul an'ami sai kuma suratul hud Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan kalman ta ainihin wato midraran din nan to da haka sai sai ka rusul jama'a, alaikum mijiraran". Allah maɗaukakin sarki zai sarki sama akan ku ta dinga kwararar da ainihin wato ruwa wannan sai da ya faɗe shi can yace alam yarau shin ba su gani ba kam na min ƙablihin min ƙalli qarni nawa ne muka halaka kafin su wanda makkannahum na ardi ma malam noma killaku? mun ba su ci gaban da kuma mu ba ku ba abinda mutane fa ba su sani ba fa wannan duniyar da kake ganin ta fa ta yi ci gaban da a baya ya fi ci gaban da ake da shi yanzu tun da ka je ka yawo a doron ƙasa za ka gani akwai gine-gine da wasu al'ummomin da suke wannan al'umma ba za ta yi yin gine-gine eh akwai al'ummar da Allah ya kawo ya ce fa ma balgu min ishara ma atinahum fakar da burusuli bin ishar shine ɗaya a kasashe goma sannan wannan ɗayan a sake kasashe goma Shi ne mai ishar so mutane suna ruduwa da duniya a yanzu suna ganin an samu ci gaba an yi waye ba su san wannan duniya ta yi ci gaban da a baya ba ya fi wannan wanda ake ciki wallahi kuma Allah ne ya faɗa kuma masu yawo a doron ƙasa sun ga wasu gine-ginen da an tabbatar da wannan al'umma yanzu wallahi ba za su yin ginin ba kuma ba da inji ba da komai za su yi amfani na na'ura ba za su yin irin wannan gine-ginen ba yanzu wanda aka yi shi yasa ganin Allah ya ce a walam yarau alam yarau kam na min qablihim min qarnin makar fil ardi malam lam lakum Allah sai ya ce wa arsalna as-samaa alaihim midrara muka saki sama a kansu ta dinga kwararo da ruwa wannan kinaya ne na arziki waje allan an hara ta ta hatihin muka saki ƙoramu a ƙarƙashinsu suna gudana amma fa a halaka na hambi zunubihim wa an sha'ana min ba'arihim ƙarnan akari muka hallaka su saboda zunubban da suke sannan muka ƙagi wata halitta bayan su sun riga sun wuce sannan haka wannan annabi hud ya faɗa yake cewa ya qum astaghfiru rabbakum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 wa yaj'al lakum jannatin ya ba ku gonaki wa yaj'al lakum anhara sannan ya sa koramu suna gudana a cikin gonakin shi yasa sai yace musu malakum me ya same ku la tarduna lillahi wa qara ba ku girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi sai ya kafa musu dalilan girmama Allah din sai yace musu alam tarau ba ku ganin kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa yadda Allah ya halitta samai guda bakwai wata saman wata ba kamar yanzu a ɗauko wannan littafin ba a sake ɗauko wani a ɗora sama haka ba haka Allah ya samai guda bakwai ma tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu Allah kaɗai ya san tazarar da ke tsakani sannan kowace sama tana da ƙofofin da in ba buɗe maka aka yi ba kai saka tsallaka ba alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa وجعل القمر فيهن نورا Allah ya sanya wata a ciki yana haska su waje alashamsa saraja sannan kuma ya sanya hasken rana yana haska duniya da rana kuma yana da zafi yanzu ba hasken ranar nan bane ita ga yanzu duk duniya yanzu in ma an rasa hasken wutan nefa ba ana zuwa kuma da daddare a zuwa haska da gari da shi ba eh duk wannan sola yanzu da ake da me ake yin ta da rana kuma ka je ka bincika ka gani abincin da ɗan adam yake shukawa ya fito ba dan rana tana fitowa ba da ba zai wanda duk suke noma sun gana abin da nake ne ka ka shuka shuka a gindin bishiya ka gani wacce ta inda in ta fito rana ba ta da alaka da ita a cikin inuwa shuka ta fito ta rayu ta girma Da ga za ta fito za ta rayu za ta girma amma ba za ta haifar da komai ba saboda rana bai da alaka da ita shi a ko wasu magunguna da na masu magani ke cewa a je a ɗiba malam da tsammanin muke abin yana da alaka da bokanci sai daga ba muka gane bai da alaka da bokanci na ga akwai maganin da in za a ɗiba sai a ci a fita da sassafe ko kafin rana ta fito a sassaƙi maganin ko kuma a ce a je da yamma kafin rana ta faɗi sannan in za a ɗiba a ɗiba ta ɓangaren yamma ba ta ɓangaren gabas ba ko ko a ce eh a ce lokaci kaza sai a ɗiba ta ɓangaren yamma kafin ranar ta koma yamma lokacin da ta bar gabas saboda a shi wannan ranar in ya fito yana da alaƙa da maganin ya tasiri ko kai ya tasiri sai a ce a je a yi kaza to wannan kaga duk yana daga cikin amfanin ita ranar to da haka sai ya ce kaifa ta'manu ayyuhal aqil ya zaka amince ya kai mai hankali an ta ka mutu wa talqa Allah ka hadu da Allah wa anta ala aqidati wa tariqati haula al mashayikh kana kan aqida wanda waɗannan shehunan suke ƙoƙarin ɗora ka wajen abin da Allah kaɗai ke iya yi a nuna maka wani ma yana iya yi. Man la yanfa'uka bi wanda ba zai amfanar da kowane irin abu wala ka? kuma ba zai cutar da kai ba wala cutar da kai ba. Walam ya'muruka Allah wala rasuluhu bi ittiba'i tariqatihi. Allah da mannan Allah ba su maka umarni ba cewa sai ka bi tariqar su. Na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min da nurul hidayah. da rasin haske na shari'a qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran duk mutumin da Allah bai sa masa hasken shari'a ba fa ma lahu min nur to kai kan baka isa ka sa masa wa ba kai baka isa ka sa masa ainihin wato hasken shari'a ba to wannan kaga malam yana so ya nuna maka cewa maganan wani kudibi shi yake madadi zancan banza ne a biye musu kayan su eh eh a zannan na ji wani a cikin su yana faɗa wai shehu tijjani wai ko kaya zai canza wai sai manzan Allah ya faɗa mai ga irin kalan kayan da zai sa sai ma ka ji shi ko eh ka ji shi ko saboda haka haka yake faɗa eh abinci ma in zai ci sai annabi ya zo ya faɗa mai ga irin kalan abincin da ya kamata ya ci eh shi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu haka ya faɗa ka gan shi da haka ya faɗa ya ce wuce tijjani haka ya faɗa eh sai ka rasa sanin eh manya kuma sai aka nuna samun wannan wai wani kusanci ne da Allah na musamman ba ma wata fata kuma ba ba eh, shi nan ta gani saboda haka kayan da zai sa da abincin da zai ci sai Allah ya faɗa mai ga irin kayan da zai sa ga kuma irin abincin da ya kamata daga nan sai ji janyo baki cikin ne cewa sai Ibrahim ya ce ra'aytu rasulullahi jaharan wa yaqratan a menene cikin ne, ba bi farisa ba

to kaga dausi ya ga annabi shi shehu ibrahim yazba ya ce ra'aytu rasulullahi jahalan wa yaqdatan safirun lahu fil ka'inatil mukallisun Ƙuruƙuru kuru shi Ibrahim ya da annabi sai shi manna Allah ya ce yanzu kai ne ambasaduna kai ne jakada na wanda zaka dinga tsamo mutane cikin bala'i cikin halittu. Safirin lahu filka a hudu ba juma'a mana eh? a hudu ba juma mana malum eh eh, <laughs> <laughs> <laughs> eh? yau da aka yi zana taba ita wannan juma'a da aka yi tun da ne a hudu ba juma'a aka yi wa annaba ƙarya aka ce wani ya ga wannan annaba aka ce ita wannan hudu ba ya hudu ba tafi ta gari wannan hudu ba kan sai a hankali eh? ko mutum ya rike sanda yana yi yana ɗan jijiya yana zazzara ido alƙar ta mana eh? an fahimta yi رأيت رسول الله wa yaqadatan صفير له في الخائنات المخلصة إلي iri شو shi ibrahim ya ga annabi uru uru ido da ido daga nan sai annabi ya nada shi ibrahim ya ce to kai yanzu kai ne ambassador na sai kai da ka dinga ceto mutane daga halaka iri iri to dan Allah yanzu irin wannan karatu in ba gidan wayannan mutanen ba ina zaka samu wannan karatu kaga ai a hankali da kuma dama wanda ba wuce ce barewa ba za ta gudu ba dan terarrafe ko kwa eh shi wannan baban nasu yana da littattafansa da ya rubuta kusan guda ashirin littattafan baba to wata rana in gaba ta kai mu dan kamfato ko guda biyar ne in ja layi ku za wanda shi ma alkarmawun ya faɗa ba wai da baki ba ta hanyar sauki a rubuta ma ga abin da ya faɗa an fahimta yi Allah ya tsare to shine sai malam yake cewa albabu sanisu ashara babi na goma sha uku wasu ahmadu tijjani ala haddi za'amin wato siffanta ahmadu tijjani kamar yadda suka faɗa wa fi sittata ashara faslan akwai fasali guda goma sha ɗaya a sha shida sha uku kai sittata ashara faslan akwai fasali guda goma sha uku sha shida الفصل الأول التجاني هو خليفته صلى الله عليه وسلم shehu tijjani shine khalifan annabi muhammadu wa min akabibihi ibrahim inyas daga cikin tuhumar da ake cewa shehu ibrahim inyas wa fira'atihi da kuma kirkirar ƙarya ƙauluhu maganarsa cewa anna sheikh sayyid ahmad tijjani warisu rasulullahi wa Khalifatu cewa shehu ahmad tijjani shi magajin manzon Allah ne sannan shi khalifan manzan Allah ne wa madaduhu sari sirrahu ila jami'il mawjudati fil awalim al ayniyati wal ghaibiyya da madadin sa yayi tafiya na sirrin sa zuwa ga dukkan ababen da suke samammu ne fil awalim al ayniyya wal ghaibiyya a duniya wacce idan kake gani da wacce baka gani min al azali ila al abadi tun daga farko har ƙarshe almuttasifu bi sifati mawruthihi wanda shi ya siffantu da siffar wanda ya gada imdadan min lahu sallallahu alaihi wasallama saboda yana samun madadi daga wajen annabi tafaddulan wannan saboda fadala min hadaratihi wa min hadaratil manna daga hadara ai da suna yawan halara halara to daga halara ta Allah subhanahu wa ta'ala wato daga halarar manzon Allah da kuma halara ta Allah subhanahu ainihin wato wata'ala haka suke ainihin wato fada to wannan maganan cewa daga nan ne suka kirkiri cewa tunda shehu tijjani khalifan annabi ne to duk kuma wanda yake khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shikenan in an ganshi an ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan daga nan matsayinsa kaza ne daga nan da aka kirkiro wa'annan abubuwan har sai da ta kai aka samu matsayin in kai khalifa ne na shehu tijjani to duk wanda ya ganka dan aljanna ne kamar yadda shi ma shehu tijjanin idan an ganshi an ga dan wa an ga dan aljanna wannan mun sha karantowa cikin littafin ya kuta tilfarida yanzu cikin yaqutatul faridan nan bayan faɗan karamomin shehu tijjani karamatuhu karamomin shehu tijjani kalbahari wal qatar wal hasa wa shimatuhu isfa'uha ayyaku fiyatihi وكم له من من مكاشفات سعية وكم له من إبراء أعدل إلته وكم من دعاء wa بسرعة Min من إغاثة بسرعة لمهات وكم له من تصرف في الاوالي وكم له من رؤيا لخير البريه سو ني نشيو تجانك لغنم من ذن الله كرؤياه للنبي ويقرا ودها وان فتردا قدر ما هو بلحظته كما لوكتين دي من ذن الله ينا كارن تودها والليل اذا سجا لوكتين دي كي وعند فتردا قدر ما هو لظهر لوكتين دي كي ولسوف يؤتيك ربك فتردا sai ɗan wato kalle shi haka shine qadara ma fa bil wa qala lahu ya ɗan kalli shehu tijjani sanda yake karanta ya kai wajen wala sawfa yu'ika rabbuka fitar da wa lahu sai ya ce masa salma turidu fa innani wa ammini fa abin bi da'wati sai manzon Allah ya ce wa shehu tijjani ka roki duk abin da kake so kai addu'a ni kuma ina cewa amin Allah idan kana neman abu a wajen annabi da annabi ya addu'a kai ka ce amin da annabi ya koma yana cewa amin sai kake addu'a wanne eh? to aka tawa asu nan shehu tijjani sai ya koma shi yake addu'a annabi ne ke cewa amin maimakon a ce annabi ne ke addu'a shi tijjani ya cewa mai وقال له سلمى تريد فإنني أأمن في الدعاء فأعظم بدعوتي yace roki duk abin da kake so ya addu'ar ni zan dinga cewa amin wa amin fi du'a naka me yake girman wannan addu'a wama bil wama li bilal qala nas qala nazlin hamamatin min fi bilal la takhab min madi'atin wa kullu alladhi tumli fa anni mutardun fa a'zi bi turduman khayr al khaliq khaliq khaliqati haka ya ci gaba da faɗa to daga nan ne aka samu cewa ranar litinin da ranar alhamis eh, cewa wa kullum lazi tumli ni mu tarjimu dukkan abin da kai imla'i to kai tarjama kake daga gurina da haka fa'azin biturjima na kairar khaliƙafi sai ce wa an ta min al'auladin hassan intasi to anan ne annabi ya ce wa sayyidina ta ce tijani yana da alaka da shi dan hasan ne wa anta habibi warithi fil haqiqati kai masoyina ne kuma kai ne mai gado na a haqiqa wa kana yara ya fi hali ce. wa tijani yana ganin annabi kuru kuru walaysa yajibu anhum miqdar qarfatay bai taba annabi bai taba barin shi ba koda da kiftawar ido waye wa yas'aluhu hamma ya tambayi annabi an kulli amrin yuriduhu duk abin da yake so za su haɗu da annabi ya tambaye shi shi yasa yake fa ya rabbi warithni maqama wasilati wa yashabuhu al-ithnain ma a yawm jum'ati zai zo ya abokanci annabi ranar litinin da kuma ranar juma'a wa ma'ahu min al-amlak iddatu sabatin tare da shi akwai mala'iku guda bakwai shi shautu dani eh ranar litinin suna tare da annabi da juma'a sanan da mala'iku guda bakwai likatbi asami man manyan bi ruqati saboda rubuta sunan duk wanda ya ga shehu tijjani ranar litinin ko ranar juma'a wa annahu min ahlil jinan bi ru'yati in ne shehu tijjani fito ranar litinin wanda ya rayu da shi ko ranar juma'a to da ka gan shi kai dan aljanna saboda akwai mala'iku guda bakwai suna tare da shehu tijjani aikin da za su da ka ga shehu tijjani ranar sai a ce to wannan tun da ya ga shehu rubuta shi eh, ya shiga kuma in suka rubuta ka cewa kana cikin yan aljannafa, bidunil hisabi wal iqabi ka shiga aljanna babu hisabi babu uba fa hazihi wannan matsayin ba sarat bi warasatin li kulli khalifati ta yi tafiya ta hanyar gadarka da duk wanda aka ce khalifan tijaniya ne to da ka gan shi dan aljanna ne shi ke da wai eh to a ina ganin kaman ana rudani ku hmm? eh akwai sabani wata ila Hmm? an ce wancan sarkin shi ma kalifan tijjaniya ne to ba mu sani ba an yi ittifaki ko an yi saɓani amma in dai khalifa ne a tijjaniya to ya gaji wannan shi ba da ka gan shi to ɗan aljanna kan kai ma ka zama ɗan aljanna eh? na najeriya ku eh? a'a ai duk wanda aka ce khalifa ne ko ma na ina ne eh? in dai khalifa ne aka ce wannan khalifa ne na tijjaniya to da ka gan shi dan aljanna ne shi kenan to shi ma shi ma din ba neman ta yake yi ba eh ai mun haɗu da wani na ce tun da kai sharu ne to sai ka bada sai ka ban aljanna ya ce wallahi ne ma neman ta nake Allah ko kuwa to gaga oh, neman ta yake to alfasul sani hada tijjani al-ilm al-ladunni shehu tijjani ya tattaro ilimin ladunni eh ilimin ladunni wa sirrul rabbani sannan ya tattaro sirrin Allah subhanahu wa Ta'ala, ala haddi za'amihim yadda suke faɗa ya ƙulu aliyu harazimi aliyu harazimi yana cewa uwar tijjani min al'ulama il'amilina yana daga cikin malamai masu aiki wal'a'immatul mustahidina yana daga cikin al'a'imma wa'inda suka kai matakin istihari wa mimman jaba a sharafar dartumati waddini yana cikin wa'inda suka tara daraja ta asali da kuma addini wal ilmal ladunni sannan yana da ilmin ladunni ka san inda suke kafa hujja da maganin abin da ya shafi iskar sidir da musa ko cewa fa wajada abdan min ibadina hu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna mun sanar da shi ilimi daga gurin mu to lalla wani ilimi ne ba daga wajen Allah yake samun shi eh wa inna ma kawai zaka ce akwai ilimi na wahayi akwai kuma ilimin da iktisabin shi kake ba wahayi ake ba amma da ilimin da zaka tashi kai kokari ka samu ba ta hanyar wahayi ba da wanda Allah ke wa annaba wahayi duka daga ina yake ba daga gurin Allah yake ba an fahimta ai eh amma su abin da fa suke nufi kawai mutum yana zaune zai iya ce maka haddasa ni kalbi an rabbi zuciyata ta faɗa min kuma daga Allah saboda shi kenan ya samu ilimin laduni eh? an fahimta yi sai yake cewa wa sirra arrabbani da kuma sirri na arrabbani annafi attaf wanda yake mai amfani takake walkawari, khawariq da kuma ababi wanda suka saba ma al'ada manya in an ce alkawari abinda za su faru inda sun saba ma al'ada wanda ba suka faruwa ba in nuka mun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun taba zuwa da ababen hawa sai ga teku ba za su yi tsallakawa ba sai suka kalli teku suka ce kai teku kai bawan Allah ne mu ma bayan Allah ne kuma za mu tafi aikin addinin Allah kuma za mu hauka da izinin Allah za mu tsallaka sai suka yi bismillah sai wani ya shiga gaba ya ja sai ya zamanto ida da dabbobin da suke kai da waɗanda suke ƙasa ruwan tekun bai wuce idan sahu ba suka tsallaka suka wuce eh kaga wannan ya saba ma mai al'ada to kai yanzu ba ka faɗi wannan ba je bakin kogin garinku billahi allazi la ilaha illa ko qur'ani ka sauki in baka hauka na ba sai ka niki kuma wallahi in kana ganin ƙarya da ka gwada haka eh wal karamati da karamomi to kawari al'ada din akwai abin da mutum zai irin wannan wanda ba shirya masa kai bai faru akwai kuma wayanda suke yin ababe wanda yake kawari al'ada amma ta hanyar sihiri an gane wal karamatul jisam da karamomi manya al qutubul jami'u shi qutubi ne babba wal gausul nafi'u sannan gausi ne mai amfani al warisur rahmani wanda ya gaji ababe daga wajen Allah subhanahu wata'ala mai rahama wannan ya zo cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rimal nisbatul maktabatish sha'biyya al-bab awwal fi tarif bihi الفصل الأول في التعريف جزئين شاف نتنا عشرين دبير وجواهر المعاني الذي يليه كتاب الرماء إشراف مكتبة البحوث والدراسات جزئين شاف نشابقه وجواهر المعاني تحقيق الإمام الشيخ التجاني علي سيسن جزئين شاف نتلاتين دترى جاء هنا مختصرا بلفظ الأئمة المهتدين ومن جماعة يا ذو دولنا اللفظ na ƙarshe shine malam yace mahallu shahidi ƙauluhu jama al ladunni ya tara ilimin ladunni wa sirrin rabbani da kuma sirrin Allah subhanahu wata'ala sai yace wa hadha kadhibu wa qira'un wannan ƙarya ne kuma ƙirƙirar ƙarya ne ka jingina ma Allah shi yasa kaga Allah ya yi tahziri ya ce wa man agulam babu mafi zalunci mimman manistara ala Allah wanda zai kirkiri ƙarya jingina ma Allah aw qala ya ilayya ko yace amman wahayi walam yuha shi shay'un alhali ba a mai wahayin komai ba sai Allah ya ce wa man qala sa unzilu misla ma duk wanda yace shi ma an saukan mai da abu irin yadda Allah ke saukarwa sai yace walau tara إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم da za ka ga lokacin da mala'iku za zo ɗaukar ran mutum saboda a wulaƙanta shi sai an fara cewa fito da ran naka aka riju an fasa sai ya ce aliyu mutu da zauna azaba da huni tun da gaba za mu fara maka sakamako da azaba ta wulaƙanta bi makuntum ka tsoro na alallahi gar saboda maganar da kuke faɗa wacce ta shafi Allah ba a kan gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbiru sannan kuka yi girman kai aka ce wannan abun ba daidai bane kuka ki karba in mutum yayi duk abin da zai dan ya samu duniya ne in yayi in ya samu Allah sai ya ce to wala qad jitumuna furada ai dama dai dai bayan kuka zo mana da ku dawo mana dai bayan dai kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum duk abin da muka ba ku na ni'ima wallahi sai kun baro shi a duniya dama haka ka zo ba komai ka zo duniya kuma haka za ka fita ka batta ba komai wallahi to shine sai malam yace wa min akari bihi at-tijani yaqulu muhammad al-marshi wa qala li at-tijani marratan ba'da an katabtu alayhi bayan na rubuta masa jawaba mas'alatin sai ta law sa'alani ahadu arba'a sinin da a ce wani zai tambaye ni shekara hudu wa ana umli alaihi in kuma ina masa imla'i wa ya fito alhali shi na rubutu lam yafruq ya'ni min ghairi ta'ammuli ba zai gama ba ba tare da ainihin wato kosawa ba qultu sai na ce wa a hawa ahad al-ilm laduni. wannan yana cikin ahwal na wa'inda Allah ya basu ilimin laduni. an fahimta yi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya kuma tsare mu ya tsare mana imanin mu ya sa mu gama da duniya lafiya malam ali yana nuna cewa lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh